أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين كاملتين على الكائن المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد Assalamu alaikum. Yau talata sha biyar ga watan Zulki'ida hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan tara 2013 za mu yi karatu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na hamsiya. a sashen da ya gabata mun yi rabi yanzu za mu tashi rabi shine baiti na ɗari biyu da ishirin da tara yana mai cewa an aratun biha sifati falimkum fattulakum biwasfihi wa sunaha am huwa ibnun lillahi ma sharakatkum أم هو ابن الإله ما شركته في معاني النبوة الأنبياء قتلته اليهود فيما زعمتم ولأمواتكم به إحياء وتنا تكن بياني ne akan ilmul kalami wato za a taro kanan a kewaye ka da hujja iri ne da suke musu yana cikin bayani akan bangaren jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala suke yi ka subhanallahi ko kuma cewa Allah uku ne subhanallah shi ne ce an an bayan ya yi batun cewa an cewa hun hun ko ila ko ko duk uku din can wasun su ne a Allah to in dai wasun su Allah mi ajin da Isa ga Allah kuma ku ce Allah ne sai ce an am aratun bi hasifati uku kuna rigin uku a siffofi ko kuma a'a guda Allah biyu a siffofi to in haka ne falim kusfat falima ne amma saboda lalura ta waka sai ce falim falima don min kusfat fulatun aka keɓance uku wato nawa aka keɓance biyu wasu da siffar Allah. Yayin da kuka ce akwai wani Allah wanda ba wannan ba uku din nan gaba da siffofin Allah ne ya nuna kun keɓance siffofi guda uku ga Allah ko kuma a cikinsu guda Allah amma biyu a siffofin to har yau dai kun keɓance siffa biyu ga Allah ko uku ko biyu ga ta ko siffa ba ta kidayewa ba ta da adadi wannan shi ya nuna dai irin motar ku da ɓannan ku an koko sai kowa ma annabi isa wannan lillahi koko kuma dan Allah ne har yanzu kuna da wannan ra'ayi koko an huwannul ilahi to akwai nufa kan haka koko dan Allah ne kinai in haka ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to kinai in haka ne al'anbiya'u yanzu kuma za mu ɗauki annabawa ma share katu ba su yi tarayya da shi ba fi ma'anin nubuwa ga siffofi na annabta a wata nusa fi ma'anil buruwa, da siffofi na ɗayanta shi ne zaman su iyanta. To abin da suka mihi nan wa ƙalatin nasara almasihu mullah zalika qawluhum bi A nan, idan aka ce ɗan Allah ne subhanallahi kenan duk annabawa ba su yi tarayya da shi ba to sai a ce wannan ba haka ba ne lalle yadda annabawa aka aiko su haka aka aiko shi don haka su ba iyan Allah ba ne don haka shi ɗin ma annabin Allah ne yadda suke annabawan Allah to ga wannan nasa fi ma'anin nubuwa Me an ka ɗauki ko fi ma'anin bunuwa ga siffofi na ɗiyanta shine zama ɗan bunuwa to yadda kun doke shi kun ce masa dan Allah subhanallahi to aka yi ba sa annabawa ba ko su suka ce musu haka don haka yadda annabawa ba iyan Allah ba ne haka annabi Isa daidai shi da su ba dan Allah ba kuma ya in abin suka ce ai abin da ya sa suka ce masa dan Allah saboda yana da sifa ta rashin mahaifi amma yana da mahaifiya za a yi musu raji da cewa ai ga annabi Adam ba uwa ba uba Allah ya ce ko inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to kaga in ma mamaki za ku yi to annabi Adam ya yi mamaki sai ci gaba da faɗin wata wata ta su su Yahudu wai qatalatul Yahudu wautan nasara kenan wai qatalatul Yahudu alhali Yahudu kuma sun kashe shi haka suka ce kuma shi ma za antum ga abin da kuka riya to wanda da aka kashewa kuma wai وإياكم amma rayarsuwa li amwatikum alhali ga matattunku biki kuma ta tabbata gare shi in dai hakkunci Allah ne ko ko Allah ne subhanallahi wallahi da ya gudu wasu, samu kashi shi ba sannan kuma na biyu ya za a ce yana rayar da matattu kuma a samu damar kashe shi kamar da fakar da razi mujaddidi da shi ya fada yace wannan shi ya nuna cewa lallai ba ba Allah ga Annabi Isa alaihi salam haka yana nuni ne dai da tsananin wautarsu da tanakulinsu domin Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa shi fi halabu sai ci gaba da ta inna ƙaunar haƙiƙa wani irin mu mummunan zance a aqlabtumuhu da kuka sake shi alallahi ga Allah ta'ala madaukakin sarki wanda ya daukata zikiran ga ta nisi ne zancen nan shine wata rana ku ce uku ne wata rana ku ce isa dan Allah ce da ƙaunar. gurawa wallahi zance ne wanda shike mai yawan kuskure da rashin hankali ko kuma da ƙaunin zance ne guzza'u na surutu ko kuma da ƙaunin zance ne guzza'u na kizgiri wato nuska uku ce akwai hora'u akwai guzza'u da zan akwai guzza'u da zera wannan zance da kuka yi ko kirista nasara misla ma yahudu ai yayi kama da abin da yahudawa suka ce wa qalatil yahudu azir ibn Allah wa kullum kowane daga cikin yahudun nasara maqalatin shana'a'u zance mai muni kwarai da zimatu ta zance shi ga abinda ya faɗa ga Allah subhanahu wata'ala ba shi ko aya ta ce takadu samawatu yatafaddarna wa tanshaqqu al-ardu wa tasiru al-jibalu hadda aw anna awlir rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا sake jiyo ma Yahudawa ya yace idhumu domin su Yahudu istaqra'ul bada'a sun bibiyi bada'u ga Allah shine aqida ta bada'u shi abu na faruwa Allah bai sani wa subhanallah wa kam da yawa istiqra'u bibiyan nan da kwankwanto ta kayan gargado wa malam wata irin musiba ilahin gare su suka jawo kansu wato idan wani abu ya faru ga ayoyi irin canza alƙibla da kuma bayani akan idda ta mutuwa maimakon shekara guda aka mai ta wata hudu kwana goma da kuma da ana auren yan uwa sama da ba yawa yanzu kuma aka dawo aka hana wannan nafi ake taimaka to amma su suka ce tun da dai an kai nafi din nan idan farko ya bayyana ga Allah cewa da baya ya bayyana ga Allah cewa dai kai ga maslaha dai bari a komo mata to ta hanyar nan sai suka ce wa Allah na abinda da baya abu ya bayyana gare shi subhanallah wannan aqida sai shi a suka doke ta gare su to shine yace wa arahum ni dai ina ganin su na tabbatar da su yahudu lam yaj'al al-wahid al-kahara ba su dai sanya ma'ana ba su doke mata aiki barin jaye ba fa'ilan ma ya sha'u mai aikata abin da yake so na harkin khalqi talikin ni na tabbatar da basu doki haka ba domin Allah ya sha ayoyi ya kawo wasu sai kuma su kirkira aqida ta bada, ga Allah cewa ya bayyana daga baya ga Allah ga abin da daidai to domin jingina cewa Allah bai da damar yin nasu ya nuna akwai kasawa ga Allah subhanahu wa ta'ala gashi ko ma kana Allah li yajzahu bi shay sannan Allah yana cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard sai zai musu game da hankali nan, an taɓa shahe kakanninsu aka meshe su birai da oladai tsayi ɗaye yara dare to wannan sun yarda da shi to shi ne ce lau annahum fuqaha'u ai da suna da fahimta su yahudu jawwazun nafha da sun halattar da nasku shine a shahi wata aya a kawo wata aya da sun yarda da ita misla ma jawwazul masha irin yadda suka halattar da ma'ana suka yarda da shahiwa alaihim akan kakanninsu ko kuma mislu ma jawizal masku alaihi duk ɗaya ne dai yadda aka halartar da shahewa akan kakanninsu abinda suka nufi nan ai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shahe talittar su suka koma wata talitta to wannan ga tura ta jikinsu ai kamar haka ne shahe wasu ayoyi a jaye wasu ayoyi a kawo wasu ayoyi to don haka ya an kai sun ka yadda da masko wanda canza tare tunani amma ba su yadda da canza hukunci ba a in ma za su yi mamaki wancan ya kamata tun da da hankali suka aiki su yi amfani ma da wancan ya yi wuya amma sun yadda da shi shi masko amma ba su yadda da nasko ba shi ne ce ya za a yi su yi musu wannan shahi ayoyi kuma shi bai zamo ba shi shahi aya a kawo aya illa an yi rufa al-hukmu bil face a jaye wani hukunci a kawo wani sannan wa halkun talitta wata sabuwar talitta wa amurin da kuma yin wani al'amari a ɗauki wani hukunci a kawo wani na biyu sawa'un kakkas suke daidai suke bihi ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yadda ya shayi wata talitta ya kawo wata haka zai jaye wata aya kawo wata to a nan idan sun yadda da cewa lalle masaukin ta tabbata an yi musu ita kakanninsu wannan ai dole su yadda da cewa ashe Allah na shahi wata aya ya kawo wata aya domin abin lura a nan shi dai kakanninsu surorin jiki ne aka jaye su kuma ayoyin Allah na surorin jikinsu wasu an su kuma abu latin da zai janye su aka kawo wasu wasu wasu dabbobi madadinsu to haka kuma aya za a shahe ta a kawo wata aya madadinta to in sun yarda da wancan me zai sa ba za su yarda da wannan ba to bayan haka zai faɗi cewa ga hikima ta nan kuɗi zai ce wanti ha'u ai akwai ƙarewa li hukumin ga hukunci min zamani ga zamani ma'ana sai ana haka sai ana amfani da hukunci sai lokaci ne ya ƙare sai ya zama so kamar da ana auren uwa a zamanin annabi adam alaihi salam sannan wacce dawo akwai somawa da hukumin ga hukunci min zamani kuma daga zamani ai da an yi zama ana auren uwa amma yanzu kuma aka canza wannan hukunci to abin lura a nan da zaran sun nasku nasku ma ya kamata su yadda da ita ma bisa ga masku don me saboda ita nasku shahi hukunci a kawo hukunci za tsaya ga hukunci hukunci amma masku shine a shahi wata talitta a kawo wata talitta ya tsaya ne ga zatocin jiki in har za su yi su yadda da masku to ya shi cancanta su yadda da me kenan eh nasu kenan don wancan ya ji mamaki to shi ne sai zai sake wata magana har yau dai ya matsa musu game da maganar nan nasu kuɗin nan abin da sa ka matsa musu gehen tauhidi na saboda mu jingina fa jahilci ne ga Allah subhanahu wata'ala shi ne a nan an san yadda ayoyin Allah suke a jayi wata a kawo wata to haka ai ko jikinsu ayoyi ne na Allah an ka jaya siffofinsu na jikinsu sai aka canza su da siffofi na ƙwaladayye da birai kowane aya Allah ne yanzu in kuna son ku hujjace su ku musulmi fasaluhun ku tambayi su a tana shin an samu shahewa li ayatin lahi ga ayoyin Allah fi masakhin a lokacin da aka shahe su sun yadda an shahe ayoyin Allah ne an insha ko ko kakawa ne aka yi ba shahewa aka yi ba wannan idan sun ka yadda da cewa lalle shahi jikaikan su da aka yi ko a ce kakanninsu sun yadda ya zama nafhun shahiwa ga ayoyin Allah to da zaran sun ka yadda a nan sun kama kansu tun da ne har jikinsu ayoyin Allah ne aka shahe su aka kawo mi eh wasu ba kakanninsu aka shahe daga jiki ba aka meshe su mi girai da oladai in dai sun yarda da cewa lalle jaye jikai kan kakanninsu a jaye su a kawo su shahewa ne daga ayoyin Allah ma'ana tun da kai kansu ayoyi ne na Allah to wannan shi ya nuna lalle kenan akwai kididanci ga musawarsu ga nasku kenan a yanzu Allah ya kama su sun yarda da nasu dole in dai har shahi jikinsu ko kakanninsu shahiwa ne ga ayon Allah to haka ai ayon Allah subhanahu wataala shahi wata aya aka wata aya ya zama nasu to haka ma shahi jikinsu aka wani jiki ya zama nasu in sun kai yarda da na kakansu shi ya nuna sun yarda da nabi eh da na ayoyi mana to shi ne ya musu to bayan haka a nan in dai har sun yarda da nasu me yasa sun ka jingina aqidar bada'u ga Allah saboda ba su yarda da nasu ba ko a shahi wata aya a kawo wata aya shi ya haihuwar da sun ka kiyarda sun ka ce lalle ya bayyana ne ga Allah shi yasa suka kawo aƙida ta bada'u to yanzu ga hujja da ya musu ta shahi jikai kan kakannin su in dai sun yadda aya ne shahi ayoyin Allah ne to kenan shi ya nuna anan aqidar bada'u ta rige ta mutu gare su don mi jawo bada'u musanya me musanya nasko ko shi ya jawo bada'u to shine zai sake koma musu kuma aqida ta bada'u yace wa bada'u kuma ya zancen bada'u har yanzu yana nan bada'un ku kuma in dai har kun yadda shahi kai kan uwayenku da kakanninku aya daidai shike da shahiwa ayoyin Allah yanzu kuma har yanzu bada'u din na nan fi ga zancensu, can bakinsu. cewa wai nadimallahu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da na sani ya zambillahi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da na sani fi halƙe Adama ga talitta annabi Adam alaihi salamu, am koko u kuskure na yi, a nan yana son ya sake dawo musu ga bada'u. ƙidar dai da ta haihar da bada'u ita ce musanya nasu. To, a nan, in dai har sun yarda da nasu, shi zai yarda su nuna kenan sun yarda da ba a ƙi da uku? bada'u shi ne ya ce ku tambay su shin Allah subhanahu wata'ala littar da yawa annabi Adam alaihi salama har yanzu dai ƙarshen ta annabi Adam an hishe shi a cikin aljanna to wai Allah ya yi da na sani ne an ƙasdin kenan da gangan Allah ya yi haka bisa ga ilimi ko kuma bisa ga kuskure ne to yace in abin su ce da gangan ne to wannan kenan ina waccan nasu da sun kace sun yarda da ita yanzu kenan sun walwale ta domin ga ilimin Allah subhanahu wata'ala ya san cewa nan gaba annabi Adam alaihi salamu zai yi abin da zai zan sanadiyya fitarsa a cikin aljanna ba wai da baya ta bayyana ga Allah ba to wannan kuma nasko ne to in dai har sun yarda da nasko to ya an kai kuma a nan suka ce talittar da Allah ya wa annabi Adam alaihi salam ƙarshen ta ya hishe shi a cikin aljanna saboda itan yadda ya ci sai yanzu wai tabbayyana ga Allah to in dai har suna da wannan aƙida kenan sun sake maido aƙida ta bada'u to ya an kai a can sun yarda da shahita liftocin mahaifansu nasku ne tunda sun yarda da nasku bada'u ta rige ta mutu to ya an kai kuma a nan wurin talitta annabi adam alaihi salamu suka ƙudurta cewa kuma aƙida ce ta bada'u kaga an samu ta tanakuli domin musanya nasku ga ayoyin Allah shahi ayoyin Allah shi ya haihuwar da bada'u gare su to in dai kuma sun yarda da nasku cewa Allah na shahi wata aya ka wata aya ita wannan yarda da nasku shi zai kore mi bada'u mana to can sun kore nasku kuma nan sun tabbatar da bada'u an samu ta naƙuli, ko ba a samu ba to duk dai shine yake bin su yana hujjace su ta hanya ta hankali sai ya ci gaba da cewa am koko mahallahu ayatan laili Allah ya shahe aya ta dare ne domin a ga haske zukuran akan ya tuna ne ba da sahwin bayan da can ya mance ana cikin dare kenan ana cikin dare sai dai an ka samu ɗaya haske bayan can tun harko bai tunu cewa a nan gaba za a samu haske ba sai dai ga a ah, kai daren nan bari kawai a jaye shi a kawo me a kawo haske to wai haka ɗin da ya faru ba wani ikon Allah ne zarata ba shin zukuran ba da sahawin tunawa ne bayan ya mance koko ya shahe alama a ce aya ta rana liyu jadal imsa'u domin kuma a samu marece kenan ana cikin rana Allah subhanallah can gaba bai san dare Marece za ta faru ba ana ta ana ta sai ɗiga mareci da ta tato sai aka canza aka ce to bari a me ranar ga sai a shahi ta a ta me mareci wai duk haka ta faru ga Allah ya tuna ne bayan ya mance har yau yana son ya kawo musu cewa wai har yanzu suna bisa ga aƙida ta bada'u ɗin nan ko ko ba su bisa gareta. Anan wannan tambaya da ya musu idan sun ce cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya shahi aya ta dare ce ya kawo rana ya shahi rana ya kawo dare ba don komi ba kwace domin cika ikon Allah to da sun ce haka to lalle sun yadda da aƙida ta nasko kenan kenan sun yarda da nasko an fahimta dai ko to in kuma sun ka ce a lalle ba bisa ga cika ikon Allah ya haka ba a sai da baya ta bayyana gare shi ana cikin dare kawai ya kawo rana ana cikin rana kawai sai dai ta bayyana gare shi bari ya canza ya kawo dare to kuma nan aqida bada'u ta taho to an samu ta naƙuli ko ba a samu mijjawo bada'u ba nasko ba to can tunda sun yadda da nasko ga magana ta farko cewa Allah ya shahe dare ya kawo rana ya shahe rana ya kawo dare saboda cikakken iko ne to lalle yadda da nasko a shahe wata aya kawo wata aya shi ya kore aqidan mi bada'u to kuma in sun sake cewa ai ana cikin dare ɗai sai Allah tabbai na gare shi bari a koma rana ana cikin rana tabbai na Allah bari a koma mi to sun tabbatar da kuma aqida ta bada'u to ya za a yi Nasku ita ta jawo bada'u su yadda da Nasku kuma su tabbatar da me bada'u ya nuna tanakuli ya taho musu kai tsaye Allah subhanahu wataala yana cewa waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mufsira litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab to sai kuma ga wata magana wadda har yau kuma ya jiya suna nan rike da aƙida ta bada'u kuma don aƙida ta bada'u ɗin muni gare ta an badalil ilahi ko kuma ilimi ya bayyana ne ga Allah fi zabi ishaqa ga yanka annabi ishaqa wa qad kana al'amru haqiqa al'amari ya kasance mada'u zartacce fihi ga yankan ishaqa ko kuma wa qad kana al'amru alhali al'amari ya kasance qada'u wajibi tabbas fihi ga yanke annabi ishaq alaihi salam bayan Allah ya rigi ya ce a yanke shi sai dai sai tabbayana ga Allah ɗaya ga kai bari dai ka a yanke shi to wannan in sun in sun ce haka lalle har yau aqidar bada'u ta sake ta sake dawowa to don haka abinda a daidai abinda suke bisa ga sawaba shine Allah subhanahu wataala dama ya san ba za a yanke annabi Ishaq alaihi salamu ba ba wai sai da ya ce a yanke shi ba da baya yana gare shi ya gabar ka a yi to su bisa ga aƙida cewa da baya yana ka a yanke shi ne to anan yayi batun ishaqa cewa shine zabe kusan malamai sun yi saɓani amma wanda ya shahara shine annabi Ismailu alaihi salam domin shi ya zauna a nan garin Makka kuma ya zo Amina annabi Ishaqa bai taɓa ma zuwa a nan garin ba to don ya ne malamai sun yi tabbatar da cewa siyakin aya na cikin suratu safati har dai zance Allah fa dai nahu bi zafin azim ya tabbatar da annabi Isma'il shine zabe kuma wannan ta tabbata kamar yadda Ibn Mardawahi da Sa'alabi da Suyudi suka kawo a cikin tafsirin su cewa wata rana an wasu as-sanabihi yake cewa radiyallahu anhu mun halarci majalisan Muawiya tun da Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ba to mutane suka ta cewa wai wa azzabi shin annabi ishaqa ko kuma annabi isma'il to nan ne sai mu'awa ya ce ai kun haɗo ga wanda ya san wannan matsala kun ji kun ji wata rana muna tare da muna wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamne sai ga wani ba. kauyen balarabe ya taho har ya roki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama batun cewa ya roƙan musu ruwa Karshen ta har dai ya kai kuma cewa ma'aiki ya bashi wani abu ya koma da shi ya ce yabna zabihaini ya kai ɗan waɗanda an ka yanke guda biyu to yana faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi kuma bai musanya mai ba to anan sai suka tambaye shi ya amiral mu'minin suka ce mu mu'awiya wa Su suwa ayyanka ku guda biyu sai ce abdullahi mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin an fanshe shi da raƙuma guda ɗari sannan wanda annabi shi ne annabi isma'il kaga dai at least dai ya warke musu wannan matsala ta cewa wani azzabe mu'awai na abi da kenan radiyallahu ta'ala to sai ci gaba da kuma cewa ga wata magana wadda su yahudu bisa ga aƙidar su ta bada'u to zai sake kuma yoyoyo musu ce awa ma haramar ilahu ne kan ukhti yanzu haramta wadda Allah ya cewa yanzu ba za a aure ƴan uwa ba ba da tahalili bayan can da an halarta. to yanzu kenan kun sake auren ƴan uwa fa hawa zina kun yadda zina ce yayi anan lura wato a da zamanin annabi adam alaihi salamu hawawa alaihi salamu duk ta ɗaya biyu nan namijin nan mace sai a haɗa da namijin wagga da macen waccan da namijin wagga da macen waccan domin lokacin ba babu zuriya da yawa ƙarshenta annabi Adam alaihi salam da ya kai shekara dubu dama shekara dubu ya yi sai kasance bai bar duniya ba sai da ya samu zuriya dubu arba'in ga rayuwa ta to a nan lokacin ba mutane da yawa tun da su a farkon mutane annabi Adam da Hawwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa to a nan farko an halatta sai da baya da al'umma ta watsu sai aka haramta auren ya uwa to shine zai musu tambaya shin haramta wadda Allah ya na auren ‘yan uwa bayan dace inda an kai to an halatta, to yanzu ko sake auren ‘yan uwa ina tambaya ku Yahudu fa hawa zina'u ya yi zina ko bai yi ba. Kaga nan dole su bashi ansa ko dai bai yi zina ba ko ya yi mi. To a nan in sun ka ce lalle mun yadda da cewa ko sake auren ‘yan uwa ta ya zina yanzu. Ya nuna kenan bayan can an halatta. to ya nuna da sun haɗu ga magana sun yadda da ni sun yadda da nasko sun yadda da nasko kenan sun yadda da cewa lalle an yi zama ana auren wa ya uwa yanzu ha tun da har sun ka ce kwa sake auren ya uwa yanzu ya yi zina ya nuna kenan sun yadda da nasko ko to in kuma sun kai kididanci sun ka ce a a wallahi har yanzu ana auren ya uwa to wannan ya nuna dai kididanci ne kawai nasu don haka ɗayan biyu wagga tambaya da ya musu dole don shi mai irin wannan ilimi da ya ma tambaya ɗaya biyu ko dai ka tsere ka tsira ko ka ba da amsa in ka ba da amsa dole sai ka faɗi don yanzu da zaran sun ka yarda da lalle an halatta auren uwa inda an kai yi ito amma yanzu ko sake auren uwa ya yi mi ya yi zina to sun yarda da mi su mana ashe ana shahi wasu ayoyi a kawo su in kuma sun ka ce a'a lalle har yanzu ana auren uwa to ƙididanci ne kawai to kusan anan za mu tsaya amma kamin haka abin lura Muhammadu al-Busiri Allah ka ji kansa Allah ka saka masa da alkhairi anan wa duk maganar da shi kai kariyar da shi kai kariya ce kai ta tauhidi na Allah da rushe miyagun aƙidu na Yahudu da Nasara da 'yan Shi'a amma za ka samu hayyo ana samu wanda ke jingina shi wai ya yi kama da Uzairu waɗanda suka ce wa qalat al-yahud uzair Allah subhanallah kaga wannan cin zarafi ne da kuma mai yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi yana kariya game da hanya ta tauhidi amma a jingina shi da cewa wai baitin da ya cewa ya akaram al-khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululul hadith al-amimi cewa wai ya yi shirka da Allah alhali hadisi ne ingantacce cikin Bukhari cewa idan aka zo lahira tabbas ba wanda aka tasan ma a samu tsira in ba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi babban ceto a lahira wanda sai an zo ne annaba gaba ɗaya ƙarshen ta dai da an kawo ne annabi Isa sai ya ce a tasan ma anai Muhammadu sallallahu alaihi yana zuwa sai ya ce ana laha ana laha to anan na suka kama shi da lehi da kuma wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami wannan kenan in Allah ya kai mu a cikin wancan littafi na shi duk ƙarin bayani na can Allah ya so a cikin alburda to wanga dai har yanzu zai sake jiyo ma waɗanda ke ke saurare ne sai ya nuna musu la tukazzib annal yahuda wa qad zagu anil haqqi ma'sharul lu'ama ya dai nuna duk tambayoyin ga da yawa yahudawa sun haɗu don ba su yi amsa su da su da nasara don haka tabbas dai result ɗin da ya hito karshe shine lalle yahudu karkatattu ne kuma mutane ne kaskantattu sai ci gaba da cewa dai ga irin abubuwan da suka yi na ta'addanci da kuma bauta ma ɗansa da dai sauransu wannan za mu tashi baiti na ɗari biyu da arba'in da biyar kusan mun yi baiti goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu na jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh